وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an kwana biyu ba haɗu ba ko insha Allah ta'ala ina sa ran abubuwan da a baya suka yi ta tsare ni ina fatan su fara sauki amma kila zai iya ɗauka na nan da sati biyu ko uku ko makamancin wannan eh, amma dai ina fatan Allah ya sa kar ya shafi ma lokutanku <clears throat> insha Allah amma sai duk da haka dai zan zo in Allah da zan zo ko da ban rinka samu da wuri ba zan yi abin da ya sawwaka amma dai zuwa wannan lokacin ina sa ran abubuwa duk za su yi sauki gaba ɗaya. amin abinda na zaɓi in yi a wannan ɗan takaitaccen lokacin shine shawarwari na zuwa ga 'yan uwa mata musamman mazauna garin kurmin mashi akwai abinda nake ga a cikin minti goma nan muke da bukatan su a rayuwa zan ba da su a dunkule ne da dukkan irin darussa da muka taɓa karanta ko muka yi ko muka gani a rayuwa gaba ɗayanmu a kun sani Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cewa zai halitta za mu rayu kuma wata rana za a neme mu za a rasa mu yau da gobe ba ta barin kowa in ban da mahallicin kowa duk wanda ba Allah ba ne to rayuwarsa tana ƙarewa a kullum ranar duniya lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da faɗinsa kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dukkan abin da ke gaban ƙasa in ji Allah ce ƙararre ne amma abin da zai wansu shi ne ubangijinka ma'abocin karamci da girma sai malamai suka ce hadihil aya wannan aya da Allah ta'ala ya saukar ta'ziyatu li jami'in nan Allah na ma duk wani mai rai ta'ziyan kansa to ya ku yan uwa wata ranar rayuwa za ta kare kuma za ta bar mu za mu kare za mu barta to don haka da wannan nake da shawarwarin da nake ga ya dace mu kalle su a cikin rayuwa saboda rayuwa da kuke gani zuma ce da madaci wani yana cikin annashuwa da walwala yanzu sai kaga ya koma kuka wani kuma da ke cikin kunci da rashi da matsatsi da damuwa da jinya yanzu kuma sai Allah ya mai da cikin yanayin dariya da annashuwa in yau da shi gobe babu sannan kuma rayuwar nan riba ce da asara riba ce da asara duk wanda ke cikin rayuwa sai ya kare da ɗayan biyu ko dai ya ci riba ya murna ko kuma ya asara ya nadama Allah ka tsare mu daga asara to dan haka nake ba mu shawarwari akan abubuwa kaman haka na farko kar yi sakaci da duk wani abu da ya shafi aqidan duk wani abu da ya shafi abin da ya shafi Allah madaukakin sarki kada ku yi wasa da shi kar ku sakaci da shi duk wata matsala da kike ganin kanki a ciki ba kanki farau ba an yi wanda tafi ki kuma ya zama tarihi to kada a ja ki saboda matsalar rashi ko matsatsi ki je kina bibiyan gidajen bokaye da masu boto inna hadha huwa al-khusran al-mubin wannan asara ne da tabewa har gara a ce mutun ya mutu ne ya gama da imani sama da a ce mutun yana raye yana samun duniya amma ya koma bin bokaye wannan asara ce shawara ta ta farko kakku sakaci da aqida kakku sakaci da duk wani abu da ya shafi aqida Allah ke badawa kuma shi ke jarabawa so duk abin da baki samu ba ba lallai ne zamto samun shi ma alkhairi bane a gare ki abu na biyu ku zamto masu haƙuri duk wanda kuka ya ci nasara a duniya haƙuri yayi haƙuri yayi duk wanda kuka ga ya ci nasara a duniya sai da ya haƙuri da Allah ya tashi magana aljanna sai ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa du habbin azim babu masu samun aljanna sai masu namijin hakuri shi yasa sallaman da za a yi ma ɗan aljanna Allah ka samu na cikin su sallama ta wanda za a tarbi duk wanda zai shiga aljanna shine salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku sakamakon haƙurin da kuka yi duk wanda kuka ji an ce haƙuri ba daɗi ya ji ba ku zamto masu haƙuri in za a yi cutarwa zamto ku aka cutar ba ku kuka cutar da wani wata rana za a haƙaito tarihinku a kanku ko a kan ‘ya'yanku ko a kan makamantansu to ku zama masu haƙuri a kan duk abin da Allah ya kaddara miki a rayuwa ko mun rashin daɗin sa ke hakuri ki mai da shi zuwa ga wanda ya halicce shi ba ki da inda za a share miki hawaye kamar wurin wanda ya halice hawayen da kansa duk wani bakin cikin duniya ba kai shi gaban Allah ba sannan kuma ku sani babu wani mutum da zai mutu ya bar duniya face akwai wani gwalando mai zafi a cikin ranshi wanda ba zai taba mantawa da shi ba duk dan adam akwai wani miki wanda an mishi a cikin rayuwarsa ko na rashi ko na samu ko na cutarwa ko na menene babu wani mutum face yana da wannan mikin a ran akwai tarihin da ba ma ke so a tada shi a rayuwanki ba ke so a yi shi saboda yadda ya miki rashin daɗi a cikin rayuwa to amma ku sani da haƙuri ake samu abin da ke wurin Allah ku zamto masu haƙuri idan kina da haƙuri insha Allahu aljanna za ta zamto gidanku Allah ta'ala ya ce inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri kar ku shiga cikin waɗanda mutane za su tunzura su su fusata su su tura su har su je su abin da bai kamata ba yau ko wani abu ne mara daɗi yake faruwa ku yi haƙuri ku yi haƙuri ko wani ya nufe ku da abu mara daɗi ko ku yi haƙuri ku jure ku jajirce ku tsaya a inda Allah yake so kun gama naku mutane duk suna ganin duk abin da ke wakana a rayuwa kuma mutane suna da hankali in kina da hankali ana ganewa in baki da shi ana ganewa to ku zanto masu haƙuri, saboda rayuwa wani za a fifita shi akan wani Allah ya riga ya yi wannan ba wanda zai canza sannan kuma duk abin da kika ga an fifita wata akan ki in kin duba ke ma an fifita miliyoyin mutane an fifita ki a kansu. abu na gaba daga cikin shawarwari na ku zamto masu kokarin sana'a da dogaro da kai yana da muhimmanci a rayuwar mace a irin wannan lokaci ku rinka zamto masu ƙoƙarin sana'a da dogaro da kawunanku ina ce sana'an nan ku nemi irin sana'an da ta dace da yanayin ki da kika sani wanda kuma bai saba ma shari'a ba a tarihin musulunci mata da yawa sun taimaki musulunci kafin mazaje su na na khadija ta ba musulunci gudunmu wanda mazaje da dama ba su ba su ita kuma da dukiyarta ta fara yi kafin da komai da hankalinta da tunaninta to ku samu wannan yana da kyau ya zamto mace tana da ne sana'ar da take yi daidai gwargwado wanda za ta iya dan murza taro ya zama titi, wanda za ta iya kare ƴan matsalolinta ko na 'ya'yanta ko ta ce makama mijinta ko mahaifiyarta ko wani a danginta wannan ba aibi ba ne wannan shawara ta ce gare ku kuma wannan kam ko mun wadatan mijinki ko mun wadatan danki, ko kaza in dai da hali ki yi ki sana'a iya abin da za iya Shawarata ta gaba karatun alkur'ani ‘yan uwa musulmi kakku nisanci alkur'ani kakku nisanci alkur'ani karku nisanci alkur'ani kakku nisanci alkur'ani so nawa na maimaita muku so uku ina muku rantsuwa da girman Allah akwai waɗanda a ranar alkiyama annabi zai kai ƙaransu gaban Allah cewa sun nisanci alkur'ani wa ƙalar rasuli ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura don haka nan in kin iya ki rinka karanta shi idan baki iya ƙur'ani ba wallahi kina cikin tara su tara ba uku ba kin shiga tara su tara ki tashi ki je ki koyi karatun ƙur'ani ƙur'ani na ɗaya da kewa a ƙabari ƙur'ani yana ceto ranar alƙiyama. ƙur'ani yana ɗaga daraja idan an shiga aljanna idan baki da qur'ani idan baki da komai a duniya matukar kina da qur'ani kin fi kowa arziki domin da shi aka fifita annabin mu to dan haka karki zauna baki karanta qur'ani baki koyan shi shawara ta kenan shawara ta ta gaba shine ku zamto masu yi ma ku tarbiyya ku tsaftace gidajenku ya ku mata ku tsabtace gidajenku waɗannan 'ya'yan da Allah ya baku sun fi a tara muku miliyoyin kuɗi waɗannan 'ya'yan su ne arzikin da Allah ya baku domin su ma ayyukanku ne na gari za su amfane ku ran da ba ku duniyan nan amma fa idan kun musu tarbiyya wallahi duk wanda ba ce mai yarta tarbiyyar addini ba a asara ne haikuwa yarta da ta yi ba ta da amfani a wurinta saboda annan sulasulan ya faɗi dalili da riban haikuwan yaya shi ne ke cewa idan mata bi ne adama yin a amaluhu illa min sala duk wanda ya mutu ayyukansa sun yanke ban da abu uku na farko ya ce mutum ya bar sadaka mai gudana ko ya bar ilimin da ake amfana da shi ko ya bar ɗa ko ɗiya ta gari da za ta yi masa addu'a a bayan rayuwarsa to ku yi ma 'ya'yanku tarbiyya hanyar yi ma 'ya'yanku tarbiyya na farko shine ku zama mata na gari ‘ya'yanki ba za su taɓa zama masu tarbiyya kina zagin mijinki a gabansu ba ko da shi a bayan idan shi ne ‘ya'yanki ba za su amfani ki ba kina walaƙanta mijinki a lokacin da su kuma suna ganin shi mahaifinsu ne to wannan yana ciki sannan abu na ƙarshe da zan tsaya a sa daga cikin shawarwari ya zamto kina iya janyo amfani zuwa ga mutane kwanaki na taɓa yi muku wani karatu a nan na ce duk wanda ta san akwai maza da ke biyowa ta ƙofar gidansu su zo masallaci ranar juma'a ko da da gwangwani ne da roban suwan wata ki rinka aje ruwa ƙofar gidanki mutane suna alola da wannan sai Allah ya fi miki zunuban ke ta yadda ba ke tsammani to ki zamto mai janyo ma mutane amfani ko da ta hanyar janyo wata ne ta zo ta fara karatu da ba ta karatu ba ta zuwa majalisi ki mata dabara ta fara zuwa tana fita tsirara ki mata dabara har ta fara sa hijabi wannan amfani ne ballanta naki iya koyar da ƴaƴanki ko makwabtanki ko kaza naki har su zo su ma su amfana da ke ina da shawarwari da yawa amma lokaci ba zai bada baya ba dama ba na yi ƙoƙari ne dai zamto na karya ƙwarin gwiwan da wasu ku su ya fara sanyi duk da cewa ni ma na gwiwan ya yi sanyin ƙwarai da gaske amma dai na fatan Allah ya ƙara ƙarfafan gwiwan nawa kuma kar Allah ya bar wannan sanyin ya ci gaba da sanyi amma tabbas dan sanyi gwiwa na yi sanyi kuma ba zan faɗi dalili ba amma dan insha Allah ta'ala zan jajirce iya damar da Allah ya bani kuma zan iya ƙoƙari in ga na yaƙi zuciyata da shedan ta iyayen da zan iya kuma ina roƙo Allah kai ba su iko a kaina insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu mako mai zuwa nan kokari da ni za a fara karatu kuma nan kokari in zo da wuri kuma duk wanda bata zo makaranta ba a gaya mata to na dawo na dawo kuma kuma a shirya in naman sallah ne ba a gama cinyewa ba su aka daga to a bar kwadayi haka nan sa kwadayi kaimi a dawo a yi karatu sannan kuma kowa ta zo ma majalisi da goron sallah ba ni Umar za a kawo ma ba majalisi in an dawo duk yawon sallan da aka yi a tattaro abin da aka yi a dawo da shi a zo a kawo ma majalisi nasa gudunmuwa don haka mun zo a buɗe asusu kowa ta jefa abin da ta jefa inda mai jefa gwalagwalai su jefa masu jefa naira su jefa in kun gama ku yi lissafi ku gaya mun zan gaya muku abin da za ku yi ma marayu da shi insha Allah ranar la'adi mai zuwa za mu yi taron rufe karatun da muka yi marayunmu insha Allah kuma muna kira ga dukkan waɗanda suke da marayu a makarantun da aka yi makaratu a tabbatar da an halarci wannan taron karfe tara na safe a masallacin eh, hall masallacin sultan bello to da haka nan muna fatan sha Allah ranar za mu haɗu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa tarayya a lada wannan muka yi kuskure Allah ɗaukin sarki ya fe mana yau ake azumin ashura ko Sau da haka duk wanda suka yi azumi da Allah su samu a cikin addu'a musamman yayata da ta rasu ina fatan da Allah kar a manta da ita cikin addu'o'i abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah na cikin sarki ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika hamdika a la allah illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh